Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau litini 3 ga watan Janairun shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. Ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula a ƙasar Sudan tun bayan juyin mulkin soji. A Iran kuwa ana ci gaba da hallaka 'yan ta'adda. Dangantaka na ƙara tsami tsakanin Amurka da Rasha. To, kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya na zargin majalisar dattawa da shigar da karin wasu abubuwa cikin kasafin kuɗin bana kuma bayan ya riga ya rattaba hannu a kai to sai dai ita kuma majalisar na cewa abin da muke kullum a majalisa shine mu mukan kawo abubuwan da mutane al'ummomin da muke wakilta suke nema ne a take to ko me yasa rundunar sojin ruwan najeriya ta gargaɗi game da yawan sace man fetur na najeriya duk da yake faruwa shine akwai yan kalilin daga cikin mu da suke hada baki da wayannan mugayen mutane da ke fasashen mai da su yayin ayyuka marasa daɗi a tekun kasan nan. kamar kowace ranar Litinin, yau ma za a ji shirin mu na ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumel ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya. Jami'an tsaro sun kashe mutane biyu yayin zanga-zangar adawa da mulkin soji a Sudan ajiya Lahadi a cewar wani kwamitin likitoci. Wannan ya kawo adadin mutuwar mutane hamsin da biyar a zanga-zangar da ake yi tun bayan juyin mulki na ranar 25 ga watan Oktoba. a cewar kwamitin likitoci na Sudan. Kwamitin ya ce mutumin na farko ɗan shekaru ashirin ne, kuma ya mutu ne sakamakon rauni da ya samu a kansa a babban birnin ƙasar na Khartoum. Yayin da mutum na biyu ya mutu sakamakon harbin bindiga a kirjinsa a birnin Odman. Har yanzu jami'an tsaro ba su ce uffan ba game da mutuwar da aka bayyana. A halin da ake ciki, Firaministan Sudan Abdallah Hamdok a jiya lahadi ya ce zai yi murabus ƙasa da watanni biyu bayan mayar da shi kan mukamin nasa a wani ɓangare na yarjejeniyar samar da gwamnatin gambiza tsakanin soji da kuma fara hula. a wani jawabi da ya yi a gidan talabijin ya ce ana buƙatar tattaunawa ta ƙudda da ƙud domin cimma sabuwar yarjejeniya ta kan batun miƙa mulki ga tsarin demokradiyya a sudan dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran sun ce sun kashe 'yan ta'adda guda shida a wani musayar wuta da aka yi a kudu maso gabashin kasar wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar wasu jami'an tsaro guda uku. Sabon faɗan na baya-bayan nan a birnin Balochistan ya ɓarke ne a kusa da wata maɓoyar mayakan da ke kusa da wani ƙauye da ke tsakiyar lardin kamar yadda jami'an tsaro suka bayyana a yammacin ranar Asabar a shafin suna Spa News. Birnin na Bulchester da ke da iyaka da Pakistan da Afghanistan wuri ne da ake gwabzawa da gungun masu fasa kwabri da kuma masu neman ɓallewa daga tsibirin Balaches da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi. Rahotanni na mujallar Spa ya ce an kashe 'yan bindiga shida tare da raunata wasu biyar yayin da jami'an tsaron Basij guda uku da ke da alaka da jami'an tsaro suka mutu, amma dai ba a sanar da kama wasu mutane ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin tattaunawa da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky domin tattauna hanyoyin kwantar da tarzoma da kuma shawo kan matsalar ci gaba da jirge sojojin Rasha da ake yi a gabashin Ukraine. Babu wata nasara da shugaba Biden ya iya samu akan tattaunawa da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin domin janye dakaru kusan sama da dubu ɗari da aka girke su a bakin iyakar Rasha da tsohuwar jamhuriyar Soviet. Duk da cewa jami'an Amurka ba su imani da cewar Vladimir Putin na iya yanke shawarar mamaye Ukraine ba, shugaban Amurka da na Rasha sun yi wata ganawa ta wayar tarho ta tsawon kimanin minti hamsin a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, inda shugaba Biden ya sake gargaɗin shugaba Vladimir Putin cewa Amurka da ƙawayenta na yammaci za su ba wa Moscow takunkumin karya tattalin arziki. Muddin Putin ya kai hari kan Ukraine duk da cewar Biden ya nuna cewar za su iya yin amfani da ƙarfin soji idan har bukatar hakan ta taso. an jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda wata sabuwar takaddama ta sake kunno kai game da kasafin kuɗin ƙasar na bana inda shugaba Muhammadu Buhari ke zargin 'yan majalisar dokokin tarayyar ƙasar da shigar da wasu sabbin abubuwa cikin kasafin kuɗin ba tare da aunawa ba. To sai dai ita kuma majalisar dattawa cewa take bukatun talakawa suka sa ta yin hakan madina dauda gare ki. Shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kasafin kuɗin shekara 2022. Yin haka yana nufin cewa za a iya fara aiwatar da kasafin a wannan wata na Janairu. To sai dai ya koka akan abin da ya kira cushe a kasafin kuɗin. Hannu ayyuka 6,576 da majalisar ta amince a cikin kasafin. An increase in the overhead budgets of some MDAs is particularly worrisome. A nan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne yake cewa bai ji daɗin yadda majalisar ta ce ƙarin yawan kuɗin wanda ake sa ran kashewa a kasafin kuɗin na bana ba ya nuna cewa an ƙara fiye da naira biliyan 735.8 ba tare da bada wata hujja ba. Shugaba Buhari ya ba da misali na ƙarin da aka yi a kuɗaɗen hukumomi da ma'aikatun gwamnati da kuma na ƙananan ayyuka. To sai dai shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya ce akwai ƙwararen dalilai da suka sa majalisar ta ƙare a kasafin kuɗin. Mu 'yan majalisa tunaninmu wani lokaci yakan ɗan saba da yadda bangaren zataswa suke tunani yau idan misalin aka yi hanyar dogo ko kuma a ɗauki kano maiduguri road wannan major highway ne daga kano zai tafi har maiduguri talaka watakila har ya gama rayuwarsa ya koma ga allah watakila a wannan yankin ba zai hau wannan hanya ba amma idan aka ɗauki bohol ko tuka-tuka aka je aka kafa a ƙauyensu zai samu ruwan sha kuma al'ummar nan za ta amfana da abin da gwamnati ta yi saboda haka abin da muke kullum a majalisa shine mu mukan kawo abubuwan da mutane ne al'ummomin da muke wakilta suke nema ne a take wannan an ce sai gwamnatin tarayya ta tsaya ta yi tunani na aje a yi babban ma'aikatar ruwa kafin samu ruwan sha to ba samu ruwan shan ba a nashi nazarin kwararre a fannin tattalin arziki shu'aibu idris miƙati yana mai ganin ya kamata majalisa ta rika sara tana duban bakin gatari tashin hankalin nan ba wai na shugaban kasa ba ne kawai duk wani wanda ya mallaki hankalinsa dole hankalinsa ya tashi akan wannan kare-kare farko dai annobar nan da ta ta addabi dan adam wato cutar corona ba ta tafi ba kuma a kullum wata sabuwa ma take fitowa idan ka yi kasafin kuɗinka a kan dala 62 anya an yi natsuwa an yi amfani da hankali an yi amfani da alkaliman hangen nesa da ake ganin farashin man nan ba lalai ba ne ya tsaya a kan inda yake yanzu kamar dala saba'in da 75 kowace ganga kuma hajiya dole sai mun rinka tunani mu rinka sara muna duban bakin gatari ko kowane ɗan adam yana da sha'awan ya tanadin gobe a ƙasan nan yanzu a ce muna sai da gangan mai kan dala saba'in da biyar kuma mun ɗauki dala sittin da biyu mun kashe to me muka aje ma 'ya'yanmu ko jikokinmu ko ta taɓa kunninmu. baya ga ƙarin ayyuka dubu shida da ɗari biyar da saba'in da shida da majalisar ta yi a kasafin an samu ƙarin naira biliyan ɗari bakwai da talatin da biyar da ɗigo takwas wanda ya tashi daga naira tiriliyan goma sha shida da ɗigo uku da shugaba buhari ya miƙa wa majalisar zuwa naira tiriliyan goma sha bakwai da ɗigo ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Prime Minister Naftalia Bennett ya faɗa a jiya Lahadi cewar Isra'ila za ta ba da kashi na hudu na rigakafin COVID-19 ga mutane masu shekaru sama da sittin da ma'aikatan lafiya yayin da kasar ke fuskantar karuwar nau'in omicron a makon da ya gabata isra'il ta amince da kashi na hudu na allurar rigakafin pfizer da na kuma biontech suka kirkira wannan shine zagaye na biyu ga mutane da ba su da garkuwar jiki mai karfi da kuma tsofaffi da ke zaune a gidajen kulawa da su yanzu muna da sabon salon kariya in ji Bennett a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin ya ƙara da cewar babban jami'in kula da lafiya na gwamnatin Isra'ila wanda ake buƙatar amincewarsa don faɗaɗa yaƙi da wayar da kan jama'a ya sanya hannu a kan sabon matakin. Isra'ila za ta sake zama jagora a yunkuri na rigakafi a duniya a cewar Bennett. Tun da farko Darakta Janar na Ma'aikatar Lafiya, Nachman Ash, ya ce Isra'ila za ta iya samun rigakafi mai yawa yayin da cutar Omicron suke ƙara hauhawa. An dai amince da ƙwayar magani ta Molnupiravir antiviral don amfani da shi ga marasa lafiya da ke dauke da COVID-19 masu shekaru fiye da goma sha takwas. Bincike da Majalisar Dokokin Ƙasa ta gudanar kan tarzoma da aka yi a Majalisar Dokokin Amurka a watan Janairu da ya gabata bai kai ga gano dalilin da ya sa shugaban ƙasa Donald Trump na wancan lokaci bai yi wani abu ba sama da sa'o'i uku don hana magoya bayan sa kutsawa cikin ginin majalisar tare da yin aron gama da 'yan sanda yayin da 'yan majalisa suka nemi tabbatar da ya faɗi zaben 2020 a cewar shugaban kwamitin ajiya lahadi ɗan majalisa bani thompson na jihar mississippi ya shaidawa shirin gidan talabijin na cnn state of the union cewa kwamitin bincike mai mutane tara yana son sanin abin da shugaba donald trump yake yi a cikin mintuna 187 na rashin aiki a lokacin da yake kallon tarzomar da ta ɓarke a talabijin daga wurin cin abinci da ke kusa da Oval Office nasa a fadar White House. Thompson ya ce har sai da muka kusan kaiwa ga rasa tsarin mu. Ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Republican biyu na kwamitin 'yar majalisa Liz Cheney daga jihar Wyoming mai suka ga Trump ta shaidawa shirin wannan makon na gidan talabijin na ABC cewa aikuwa da zai iya magance matsalar idan da ya ce masu zanga-zangar su tsaya, amma bai yi hakan ba. To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Tun dai ba yau ba ake zargin cewa wasu manyan sojojin ruwan Najeriya na taka rawa wajen yawan sace ma kasar man fetur wanda shine tattalin arzikin kasar ya fi dogara a kai To yanzu rundunar sojin ruwan kasar ta tabbatar da cewa hakan na faruwa kuma ta yi gargadin cewa duk wani sojin da aka kama da laifin satar mai zai ɗanɗana kudarsa ga wakilinmu a Naja eh, Delta Lamida Abakar da cikakken rahoton. rundunar sojan ruwa ta najeriya ta ja kunnen ma'aikatanta musamman manya da ƙanana na sojojin ruwa da ke haɗa baki da masu satar ɗanyen mai a yankin na niger delta mai arzikin mai da su shiga taitayinsu idan ba haka ba kuma labudda za su yabawa a zaki. mai magana da yawun rundunar sojan ruwa ta ƙasa kwamado suleiman dahun shine ya fito ya bayyana wa duniya cewar akwai tsararrun jami'ansu na sojan ruwa da suka haɗa baki da masu fasa bututayen mai ana satar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta rundunar dai ta sojan ruwa ta ce za ta ɗauki matakin saka kafar wando ɗaya da su don haka rundunar ta nuna cewar a sabuwar shekara da aka shiga a yanzu ta 2022 za ta tashi tsaye haikan wajen ribanya ayyukanta sama da yadda ta saba domin ganin cewa an yi maganin masu fasa bututun mai tare da satar ɗanyen mai a yankin na niger delta akan haka ne ma yasa na tuntubi mai magana da yawon rundunar sojan sojin ruwan Najeriya Kwamado Suleiman Dahun kuma ga abin da yake cewa. Abin da yake faruwa shine akwai 'yan kalilan daga cikin da suke hada baki da wayannan mugayen mutane da ke fasaken mai da wayansu ne ayyuka da daɗi a tekun ƙasar nan. Babban Hafsa bayan admiral Awal Zubairu Gambo yana gargaɗi ne ma wayannan kalilan na cikin nan da su yi hattara in haka ba za su rasa su. Haka kuma rundunar sojan ruwan Najeriya ta ce a baya akwai matsalolin da take fuskanta amma dai yanzu matsalolin sun kau sakamakon wasu sabbin kayan aiki da rundunar sojan ruwa ta ƙasa ta raba a yankin mai arzikin mai mai magana da yawon rundunar sojan ruwa ya ƙara da cewa matsaloli da ake samu ne wuce nan ba da ake yi amma na ina jaddada maka cewa zai wahala nan gaba yanzu an kaddamar da falcon eye wani system ne wanda ake iya ganin hangen nesa so duk wanda ya shigo ruwan najeriya muna iya ganin sa daga wannan na'urar falcon eye din da kuma akwai wa'yansu da ake kira regional maritime awareness capability system da suke nan aka ajiye su a coastline din kasar nan da wa'annan na'urorin satan mai zai zama abu mai wahala nan gaba da haka kuma na tuntuɓi wani tsohon dan gwagwarmaya a yankin na niger delta mai arziki aikin mai mai masaniya ta yadda ake satar ɗanyen mai kuma ya yi mini karin bayanin yadda lamarin yake. Ni ne Arab Mohammed wanda na yi ma na jadarta Satar danyen mai mu ma mun yi shi mun gaba riba ne mun haƙura har gobe kuma ana yi wanda su da garin yi. Shi danyen man kwad ne wanda dole za a je a yi operating akwai wanda suna karɓa su dafa a nan so akwai kuma wanda suke karɓa a jirgin ruwa mai ɗaukan kamar ton ɗari biyar so wayannan ba yadda za a jirgi ya shigo ne ba tare da jami'an tsaro sun sai. sani ba so abu ne wanda kwalabo ake yi tsakanin masu yin da ma'aikata ga har gobe ana ɗauka. rundunar sojan ruwan ta najeriya de ta ce ta samu nasarar kama mutane da dama musamman masu satar ɗanyen mai a yankin mai arzikin mai lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya. To a gaida Lamido, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da masu iya magana ke cewa wuka ba ta huda shi shirin da ya kamar da ya saba yana bin kadin waɗanda aka danne wa haƙi don tabbatar da gaskiya ta yi halinta ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi lahashin gumai Masu sauraro barkanmu da shigowa sabuwar shekara da fatan Allah Ubangiji ya wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa wannan shekarar ta 2022. A yau za mu kama ku dubitar ƙarshe da muke yi na wasu daga cikin shirye-shiryen da wannan shirye a baya. Don duba ko an samu wani sabon labari ko lamari kan abubuwan da muka zanta a kan sun canza. Mun kama ku labarin kisan gilla ga matashi Hamza Baba a 2017 a Gombe. da wani ɗan banga da lalin 'yan sandan sas mai suna abdullahi kwamanda ya bi shi da gudu ya yi ta dukansa har sanadiyar raunuka ya riga mu gidan gaskiya a asibiti mahaifin marigayi baba garba darazo ya ce sun yi duk mai yiwuwa wajen bin kadin jinin hamza amma ina lamarin ya ci tura ni ina kira ne ina kuma roƙo ga mai girma gwamnan jihar gombe a inuwa ya haya da ya dubi tsakani da Allah ya taimaka kamar yadda Allah taimake shi ɗora shi akan wannan shugabanci ina kira kuma ga shugaban ƙasa janar muhammadu buhari da kuma ainihin babban inspector janar na 'yan sanda baba usman alkali da su yi dubi su taimake ni akan wannan al'amari na yi mamaki kuma har wannan abu ya same ni ba a kai ni gaban kwamishinan 'yan sanda ba ko kuma shi kwamishinan 'yan sanda ya kira ni ya ce ya aka ya aka ya bani hakuri ko kuma ya ce ga yadda al'amari yake har yau babu wanda ya kira ni ko kuma ya zo gidana da ya kawo min wani ɗauki a kan abin da ya samu yaro na ba saboda haka ina kira da wannan gwamnati mai adalci ta mai girma janar muhammadu buhari wanda ainihin shine shugaban ƙasanmu mai adalci da a taimaka a yi dubi a kan wannan al'amari da ya same ni kamar yanda aka zo har gidana aka kashe yaro na kuma har yau babu wanda ya bi wani kadi babu wanda ya bi kadina saboda haka nake so ainihin a taimaka mini kuma na yi mamaki a yadda halin da ake ciki a wannan gwamnati mai adalci a ce har haka za ta na samun wannan jama'a a zo a same ka har gida a kashe maka ɗa kuma babu wani abin da za a iya maka kawai sai dai a zuba maka ido kai kuma ba yanda ka iya domin kai ba hukuma bane ba ba za ka iya zuwa ka tada yaƙi ba ba dama ba zamanin sa bane ba saboda haka nake kira da a taimake ni abi min kadi akan wannan yaro na mai suna hamza Baba don ban yafe akan abin da akan ba gaskiya to sai dai babban lauyan al'ummar jihar Gombe barista Zubair Muhammad Umar cewa yayi in korafi suka yi in kuka suka rubuce ban ga dai abin da suka rubuta ba amma hakikalin gaskiya mu dai wannan gwamnati mai jin kadin mutane duk wanda aka ci zarafi za mu bi za mu nema masa hakkinsa to idan su rubuta wa gwamnati ko suka rubuta ta harin ofisi na ko suka rubuta mai girma gwamna to hakikalin gaskiya na san wasu da zai turo ta wani ofishi na a duba abin da za a yi tunda wannan al'adar sa ne da kuma niyyar sa ce a kan cewa duk wani mutumin da aka ba daidai ba za a ji kadunsa za a ji kadun sa to idan su rubuto mana muka gani za mu yi bincike sosai a kai domin ba duk abin da aka gaya maka ne zai kasance gaskiya ko karya ba saboda ka sai ka yi bincike wannan shi ne adalci in sun rubuto kaga mun saurari bangaren su kenan sannan kuma za mu tuntuɓi jami'an da abin ya shafa sai su ma mu je bahasinsu to daga nan za mu iya ɗaukar shawara mu ce to ga matakin da ya kamata a yi in gwamnati ce ke kamata ta ɗauki mataki sai ta ɗauka idan hukumar yan sanda ce na tarayya ya kamata ta ɗauki mataki su shawara idan ko muna ganin abin da kotu ne za a kai domin ta ji bahasin magana sai mu ba su masu korafin wannan shawara din amma duka hakikanin gaskiya ba dama a aiko mana ta kuka da ba za mu wani abu ba za mu yi Har ila yau a Gombe, mun kamo korafin magadan wani gida a unguwar kumbiya kumbiya wanda gwamnatin jihar ta ba da diyya ta rusa don gina makaranta. Asalin gidan masaukin baki ne mai suna Naja Palace, inda bisa al'ada ake aikata masha'a da kuma yake makwabta da masu busa tabar wiwi. Kakakin magadan Lukman Yusuf ya ce suna buƙatar gwamnatin jihar ta sake duba diyan naira miliyan biyar takwas da aka bayar. Don tun a baya an taɓa taya musu gidan naira miliyan goma sha hudu kuma suka ƙi sallamawa. tun da 5 years back an taya ta miliyan sha hudu ko ba yaka ban ta dai. ta yi adalci ne gidan nan masu masu wanda suka gada wajen mutane sha shida ne kuma da escalations of price commodity na building materials yadda yake yanzu a cikin namu mun kanana ne ba mu da gidan kanmu muna nan muna buga bugan mu Allah ubangiji ya taimaka mu mun sa a akan wannan gidan tun Allah ya ubangiji ya sa aka sai da wannan gidan ya tafi wanda bai da gida a cikin mu Allah ubangiji zai sa wannan abu ya zama mana wuri ya samu gida na kansa amma da aka nan ya zai faru ya zami wanda yake da hope ya zama hopeless kenan ba ko wani abin da kake so ka ce ne a ni abin da zan ce shine kawai na roƙa mai girman gwamna ya taimaka ya taimaka ya taimaka ya mana adalci da ya duba cikin wani alhamarin ya taimaka mana ya mana isa mana adalci a cikin wannan abu to sai dai kwamishina na ƙasa da safiyo na jihar usman beri ya ce saurara za a duba batun saurara su wanda in mu ka yi wani abu ko kuma gwamnati ta ka yi wani to any action da suka ga za su dauka nan kuma ba za a hana su hmm. kowa ma yana faɗi gwamnati tana da adalci kuma hmm. shi mun tashi gwamnati yana da adalci ba zai shushi ba kuma kuma ba za mu yadda a shushi mun ai gida a wurin ko nawa aka biya ka ko nawa aka biya mutum inda wannan wuri yake kai dai ba daɗi ba hmm. sai dai duk da kawai haka ne And. ciki da gaskiya ya kamo korafin 'yan tsohuwar kasuwar unguwar Mfafe Abuja da karamar hukuma ta turo motocin rusa gini suka rushe kasuwarsu ba tare da barin ko jama'a sun tattara kayansu ba. Hakan ya ja asara mai yawa, in ji shugaban 'yan kasuwar Alhaji Sa'idu Baru. haka aka shigo kasuwa aka dinga rubka kaya wawa ba wanda zai iya ce maka ga asarar da aka yi a nan gudun sai dai kawai kwatanta ya faɗi dan asarar ta riga ta an sari waɗansu kai kana ja barayi suna ja haka aka zo aka daka wa kasuwan nan wawa idan aka ce maka an yi asara nan ta sama da naira miliyan tara ko one billion ba a ce an yi karya ba kai ka shigo ganin nan kai ka ce an yi yakin duniya ne a gurin nan kai ka ce an saki manyan manyan gurnati a gurin nan kai dai ka gani shaida ne to dalilin haka muka koma gefe muka tsamo tsamo saboda ruwa gaba ɗaya ya cinye mu dukiya gaba ɗaya ta salwanta waɗansu rashin lafiya ya zubar da su waɗansu ba sa iya magana saboda takaicin da aka zo aka samu a cikinsa bayan kwana biyu shega chairman na area council ya zo ya same mu ina wai ba mu haƙuri cewa wai bai sani ba ya kamata ai mutane su yi amfani da hankalinsu da allah ta'ala ya ba su a ce chairman na karamar hukuma an zo an shiga kasuwa irin wannan mai albarka an rusa ta da katafila guda uku ya ce bai sani ba wannan abin akwai abin mamaki kan wannan korafi mai taimaka ministan abuja kan labaru abubakar sani ya ce za a duba don bin kadin 'yan kasuwar saboda haka su mataki na farko da ya kamata su dauka don taimaka ma kansu shine su yi kungiya kuma su rubuto ma minista a rubuce ga bukatun mu ranka daɗe kaza da kaza da kaza to kaga daga wurin shi minista shi ma zai kira sauran jami'an da suke taya shi aiki ya ce to ku duba wannan bukata da aka kawo nan daga wurin sai abi abi abi har ka ga insha Allah an cimma biyan bukata amma ba abu ne wanda yake za a yi shi lokaci guda a ce okay sata idan an faɗa an gama ba dole sai an bincika a gani ina ne fili ina ne wuri da aka tanadar na kasuwanci wanda yake ba zai shafi hanya ba ba zai shafi gidajen wasu ba ba zai hana kowa harkan shi ba su ma za su shiga ciki su harkokin su da sauransu saboda haka ma suna da bukatan a ba su dama su gina ne wannan daidai ne akwai musamman sashin da ke kula da harkan gine-ginen kasuwanni saboda haka in suka zo suka kawo wannan bukata ko ni suka tuntube ni zan iya in sa su a hanya ta yadda yake sannu kan hankali za a kai ga samun biyan bukata in Allah ya masu raro abin da sau kenan cikin shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku sabon shirinmu na farko a wannan shekarar da muke ciki ta 2022 da ashirin fatan Allah Ubangiji ya samar da zaman lafiya a baki ɗaya ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya amin yanzu a madadin wanda har kullum ke taimaka wajen kawo muku wannan shirin Nasir Adam kaya. Nisar Fila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. Jami'an tsaro sun kashe mutane biyu yayin zanga-zangar adawa da mulkin soji a Sudan a jiya Lahadi a cewar wani kwamitin likitoci wanda ya kawo adadin mutuwar mutane hamsin da shida a zanga-zangar da aka yi tun bayan juyin mulki a ranar 25 ga watan Oktoba a cewar kwamitin likitoci na Sudan. Dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran sun ce sun kashe 'yan ta'adda guda shida a wani musayar wuta da aka yi a kudu maso gabashin kasar wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar wasu jami'an tsaro guda uku. Haka an ji cewar shugaban Amurka Joe Biden na shirin tattaunawa da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky domin tattauna hanyoyin kwantar da tarzoma da kuma shawo kan matsalar ci gaba da jirge sojojin Rasha a bakin iyakokin kasar ta Ukraine. To da haka muka zo ga shirmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya haɗa shi sai kuma injiniyan mu na yanzu Nelson ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.